shirin na dalili ne zai duba ne game da matsalolin da ke addabar kasar nan ta yaya za a daidaita al'amura ko shakka babu dai najeriya na fuskantar matsaloli daban-daban duk da yake kalubalen tsaro wani kalubale ne da ke addabar kowace ƙasa a kowace nahiya a nan duniya babban kalubalen da ke addabar najeriya shine kalubalen tsaro ko da yake na baya bayan nan dai kalubalen da ya fi addabar najeriya a halin yanzu wadda kusan ke ciwo kowane mahalukin da najeriya to a kwarya ne kalubalen tsadar rayuwa inda rayuwa ke ci gaba da ta'azzara inda abin da za a ci a sha ba ke zama wani alagagai wannan da ya janyo asali ne bayan cire tallafin man fetur da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya yi a ranar 29 ga watan mayu na 2023 wato a yayin da aka kammala rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa na najeriya bayan karewar wa'adin shugaban ƙasa muhammadu buhari ko shaka babu da yi hukumomi sun sha bayyana cewa adadin makudan kudaden da ake kashe wajen tallafin man fetur na zama wani babban alaƙaƙai ga tattalin arzikin ƙasa to amma tambayoyin da aka dade ana yi shine shin menene dalilin da ya sa gwamnatin tarayya ta gaza gyara matatun man fetur hudu da muke da su duk da yake shugaban kasa na wancan lokacin muhammadu buhari a yayin da yake yaƙi neman zaɓe ya tabbatar da cewa zai tabbatar da cewa dukkan matatun man fetur na ƙasa suna aiki ya kuma ƙara da cewar zai ma gina wasu sababbin matatun man fetur sai dai kash ba nan gida ke saka ba shugaban ƙasa muhammadu buhari matatar man fetur ko da ta tace kuli-kuli ne shugaba muhammadu buhari bai yi ba a najeriya hasalima duka matatun man fetur da suka lalace sai dai ana yin amfani da wata dama ana ware wasu kasafofi na kudade domin gyara waɗannan matatu amma har shugaban kasa muhammadu buhari ya kammala wa'adinsa na shekara takwas babu matatar man fetur ɗaya da take aiki inda hukumomi ke bayyana cewa sai an ɗauki ɗanyen mai daga najeriya an fitar da shi ƙasar waje a tace shi a kuma sake dawo da shi a siro al'umma wannan shi ne sa tallafin da ake sawa yake zama kai ga tattalin arziki amma abubuwan da ya ɗaure al'ummar najeriya kai shine bayan da matatar mai ta dangoten soma yake amma duk da haka fa shiru kake ji wai malam ya ci shirwa soma aikin da matatar mai ta dangote ta yi ba ta haifar da komi ba sai na ƙara tsawon kuɗin man fetur wannan na nuna cewa akwai farar cikin kan yadda hukumar nnpc ke gudanar da ayyukanta kwanan ne da aka sake wato ƙara kuɗin man fetur daga naira 900 zuwa naira dubu ɗaya da naira talatin wato wanda dai farashi ne a gidajen mai na kamfanin mai na nnpc ko shaka ba hakanin ya sake ta'azzara kuncin rayuwa da al'ummar najeriya ke ciki to ta yaya za a warware waɗannan matsaloli ne da kuma ta yaya ne ma za a samu maslaha akan wannan alaƙaƙai da aka ci gaba da fuskanta na matsalar tattalin arziki a sanadiyar man fetur da dake man fetur ɗin allah ya huwa cewa najeriya ita ce ta shida wajen samar da ɗanyen mai a duniya amma duk da kasanto najeriya ita ce ta shida wajen albarkatun ɗanyen mai a duniya kuma ita ce ta farko ita ce ta ɗaya tuno a nahiyar afirka amma duk da haka dai al'ummar najeriya na ci gaba da ɗanɗana kudar su kan harkar man fetur to nan da sauran batutuwa duka dai za mu dudduba mu tattauna a cikin wani shirin namu na ina dalili inda muke dakon isowar dr awon gonga masani ne kan harkokin yau da kullum kuma kwararre ne kan harkar makamashi za mu yi waɗannan batutuwa mu gama shin wai ita kanta matatar mai ta wuce wacce ruwa ya kamata ta taka ne domin daidaito da na al'amura kai ma matsalolin da ke ci gaba da addabar najeriya shin ta ina za a so ma kuma su kansu matasa ma wacce ruwa ne za su taka ko kuma suke shirin takawa wajen daidaito da nan al'amura wadda ana ganin fa rashin shugabanci na gari shi ke haifar da waɗannan matsaloli duk da yake shugaban ƙasar bola ahmad tinubu ya bayyana aniyarsa da cewa ba gudu ba ja da baya duk sauye-sauyen tattalin arziki da yake zai ci gaba da gudanarwa ba tare da tangarfa ba wannan kuma na zuwa ne a yayin da wasu matasa ke ganin cewa ba fa a damawa da su shi sa haifar da waɗannan matsaloli za mu duba waɗannan batutuwa kuma ta ina za a iya samun a sauƙin waɗannan al'amura. duk da yake shugaban kasa bola ahmad tinubu ya yi namijin kokari wajen tabbatar da 'yancin gashin kai na kananan hukumomi da da yake wasu gwamnoni na ya bakin kokarinsu wajen ganin sun yi zagon kasa ga wannan kyakkyawar aniya ta shugaban kasa bola ahmad tinubu na ba kananan hukumomi 'yancin gashin kansu wannan da sauran duka batutuwa kamar da na faɗa za mu tattauna a cikin shirin namu dai na ina dalili tare da a ah, dr awal banga wadda muke jiran isowarsa kuma wannan a zaure na da shirye mu za mu je takaitaccen hutu lokaci mun dawo za mu ci gaba da mu ina dalili with news. is a station that we love so much. I would like to acknowledge the people who give it the best of the best. Under the able and dynamic Dr. Ahmed Tijani Ramalan, the station's executive chairman. Much love. Sanu. Issues in the news, can it be true? obodo Naija. Voice for us. Guest of the week, democracy in practice. Voice for us. Truba democracy. Voice for us. Spotlight, health matter. Voice for us. Gamzaki magazine program. Voice for us. Yalla Bari. This is how far we can go. You can watch and listen to us online all over the world. Hey, with numerous awards, the number one fan Nigeria, indigenous, bilingual news platform, straight from the north with national flavor. Liberty, and Radio, broadcast house of your liberty na our station na we get am. chai liberty only you dey give the latest update. Ina dalili. dalili. barka mu da dawowa daga takaitaccen hukun rabin lokaci a cikin shirin namu da ina dalili a inda dama muke jira isowar bakon da zamu tattauna da shi wato dr awal gonga a masani ne kan harkokin tattalin arziki da makamashi da kuma mishari ma kan harkokin siyasa da sauransu makamai kamar yadda na faɗa cikin matashiyar shirin za mu tattauna ne a kan matsalolin da ke addabar najeriya musamman ma yadda tsadar rayuwa ke ci gaba da ta'azzara da hauhawar farashin kayakin musulmi ta gunga barkan karshe shiga shi mai na da yi. alaikum alisala da ta gunga um, wannan matsaloli da ke ci gaba da adabar najeriya musamman dai tsadar rayuwa kusan tana shafan ko ina da kuma hatta matsakaita waɗanda ana ganin suna da ɗayan marfin asiri yanzu ma sun dawo ka suna cikin wayo wayo wayo shin ya ka kalli wannan da waɗanda ne musamman ma da yake matsalar man fetur na daga cikin abubuwan da ya jaza halin da ake ciki yanzu ana maganar man fetur ya kai lita dubu ɗaya da naira talatin a farashi ma na hukumar nnpc wadda sauran gidajen mai sai da allah ya suka sa dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu ko na makamancin haka hasali ma an ka shigo za ka fitar da eh, ka shiga cikin birnin abu za ka fitar da layukan gidajen mai duk da haka ɗan man bai wadatu ba eh, shin ya kaka donan matsaloli ɗin wadda kuma harkar mafita wa'ina ma mafita ne ga harkar mafita da ake da kuma bayanai? assalamu alaikum asali kamar yadda ka fara haka ne eh, ka san ana magana harkar magana man fetur ina tun ina gafi tun 1999 mm. ake samun wannan matsalan mm. a lura da ake samun wannan matsalan to mm. mutane suna tsammani matsalan nan ya asalinta shine harkar subsidy wato tallafi na da gwamnati take bayarwa akan kan Naman fetur ne mm. so kowa yana gari in an cire wannan tallafi mm. so wannan matsalar din za ta kawo karshe. za ta zo karshe. Mm. so amma shi eh, shugaban kasa eh, gaskiya ne ya yi alkawari lokacin da ake neman takarar da shugaban zai ci in aka zaɓe shi zai cire wannan tallafi shi bola ce bola mati wannan ya yi alkawari gaskiya ne to amma wasu matsanan tattalin arziki da harkar makamashi suna ganin yadda ya yi wannan furuj announcement a lokacin da aka rantsar da shi ba tare da ya shiga ofis ba ya shiga ofis ga menene a kasa don kana gani abu ne shugaban presidency nan ko shugabanci nan kamar jirgi ne hmm. kana ganin ta sama kaman abu ne wanda zaka zaka amma ta sauko hmm. sai ga a yi maka kai ma ko ofan ma ka. so matsalar abin da ake gani matsalar da ya tsaya ta ya shiga ya ga menene wani abu ya ji shawarwari na mutanen nnpc ya ji shawarwari na yan eh, kasuwa ya duba ne gaba ɗaya sai analyze ya ce to yaya zai yi wannan abu ne to kawai kusan ran da aka rantsar da shi tun kafin shiga mm. sai ya sai ya cire na tallafi wannan ba ita ce babban matsalan ba mm. babban matsalan ma jiga shigar ko eh, wanda wannan ciwon talabijin cire harkar darajar kuɗin mu tallafin mm. da ake ba wa naira ake gogayya da dala yawa ana cewa ana cewa ana yin din shi kamar ana control system ne mm. abu ne za a yi pegging na ta ce to wannan dala din nan fa kar ta wuce da ɗari biyar ana kamar regulating ɗin sai ya ce a barta to kuma yanayin kayan da ke sarrafawa da abubuwan da ke fitarwa shine karfin tattalin darajar kudin to najeriya kuma mu kuma kasan in kasan tattalin uh, arzikin kasar najeriya history din kasar najeriya ya fi shekara wajen arba'in man fetur ne kawai ke dogara duk abubuwan da ake ba a ba wai ba a sarrafa wasu abubuwa ko noma ko ne amma ba a sa ba a mm, mai na abubuwan ne da ba na mai ba kawai ana jira mai din nan za a je ne turawa su je su cire ta abin a can nan ta aka cire wata a zo a zauna raba kuɗi mm. to kowa ya dawo ma kawai bai damu da wasu abubuwa ko gwamnati ba ta sa muhimmanci akan wasu abubuwa ba so wa'annan abubuwan biyu da ya kasa la'akari da su na ɗaya ya rashin jiran shi ya je shiga wannan ofis ya duba ya ne ko ya ce ok za mu duba ga yadda za a yi ko tsarin da za a biyo ta cire wani tarafi da kuma yanayin cire tsarin cire harkan a barin wannan a ce naira ta yi floating hmm. a barta tana dogayya eh, yau eh, <laughs> da daraja da kanta hmm. so da na ukun kuma ya ce wannan abu da ake cewa electrical wannan harkar wutan ma na electricity akwai subsidy hmm. shi ma ya ce a cire ta so sa wa'annan abubuwa guda uku a lokaci daya to na ga a wajen shi nan wata babban kuskure ne ka san wani lokaci ko kuma wani lokaci ne yake wannan kamfanin ɗin mana da wani ra'ayi akan cewa ya kamata a cire wannan tallafi amma dole ne wannan cire abu ko ayyana doka da kuma wanda za su implementing inta eh, ya ake cewa implementing in wannan mm, doka aiwatar da dokai yana da muhimmanci don in baka da team don da ya jira wannan cire abubuwa uku nan duk suna shafi da rayuwar mutane jira kaga harkar mai din fetur duk in ya shafi in ta daga kuɗin mai kaga tafiye-tafiye kudin mota da kasuwa da yake tafiya ta abincin da za a ci yana shafan sa kuma yana ma gagarin al'umma yana gagar to kuma ga harkar eh, sifiri ga harkar ma a gidaje mutane don ba wutan yawancin mutane suna amfani da wannan kananan janareto wanda da ka sa fafetur ɗin in kaga kuma duk hauhawan abubuwa ya shafi wannan harkar rayuwar mutane eh, to kaga kuma kuma na biyun kuma eh, shigar da kayakin abin da muke amfani da shi ko shinkafa da muke ci abinci yawanci shigar da su ne alkama da wasu abubuwa da ake saya daga china da sauransu harkar darajar kuɗi ne in ka ga harkar wuta kuma ya shafi kowa don wuta in ba wuta ya mai za a yi kamfanonin ba za su yi aiki ba so sa wannan abubuwa uku a lokaci ɗaya da ba tare da wani wani ya sa wani ya ake cewa tim mm. da za su ba. kwararru da za su ga ya auke mun yi da a cire wa yadda talafuka ne amma yaya za a yi a yi implementing nasu mm. yaya za a yi a yi wannan aiwatar da wannan tsare-tsare wanda ba zai shafi rusa eh, eh, tattalin arzikin kasa ba ba zai shafi al'umma sosai ba kuma yaya za a yi a fita wannan matsala ne to rashin wannan abubuwan ne shi kofin wannan problem din da muke ciki ya shafi rayuwar al'umma da sauransu eh ah, a dr awul gonga a lokacin da ake tabbatin za a cire tallafin man fetur duk lokacin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari inda gwamnatin wancan lokacin da ke cewa tana kashe biliyoyin kudade a kullum domin bayar da tallafin man fetur inda gwamnatin ta kara da cewa ai dalilin da yasa ake kashe wannan kudaden ake mushi tallafi sai an fita da manan kasar waje a tace shi a sake dawo da shi wannan ɗawainiyar da ake mushi shi ya sa al'amuran suke ta'azara sai an sa musu tallafi ga shi matatar dangote ta soma aiki amma duk da haka maimakon a ga alamar sassauci daga 600 din lokacin da aka cire tallafin man fetur koma 600 aka ringa karawa takwas tara goma yanzu ya kai dubu da hadin naira talatin shin ya kaka wannan kwangwabakon baya da yadda hukumar nnpc ke tafiya da wani al'amuran man fetur mm, gaskiya uh, in ka ga kamar yadda ake faɗa ne wannan kudaden ana kashewa mm. wannan kudin tallafi ne ana kashewa ne domin abin da ya sa uh, dole ne tsarin wannan tallafin din in aka shi kasan ana ce refineries din ba sa aiki mm. wani refineries din da ba sa aiki sai a shigo da mai da kafa a shigo da mai mm. to in shigo da mai ina fa akwai abin da program da ake cewa swap mm. wato gwamnatin nnpc gwamnatin najeriya za ta ɗauki ɗanyen mai ta ba wa dan kasuwa ya ji kasan waje ya kai ta refinery a a tace sai a dawo da sai a lissafi to sai aka dawo babu yawanci ya dawo kuma babu wannan tsari da za a duba yanayin abu akwai abu da kira corruption shi hanci mm. mai ne aka fitar an san abu na aka fitar mm. to record da wanda aka shigar din ba sani ba yanzu za ka ce maka ce maka na aiki da eh, najeriya tana amfani da lita miliyan 30 ce maka miliyan 60 a ce maka wasu kuma su duba su ce ma najeriya a yanayin yadda ake duba ba za ta wuce shan mai miliyan 30 ko wato babu da wani kayyadajen alkalman litar da ake shan mai to kuma babu wannan abun din abu ne wanda sai da tsari mai kyau wanda za ta duba mai da aka shigar inan fa ga yadda aka shigar ga inda aka yi amfani da ita to kuma so da aka zo kuma babban magana da aka zo kaga kamar yadda ka faɗa ne matsalan in hauhawan farashi din ka san kudin mai din ana amfani da ita ne na kudi kasashe eh, na international crude mm. oil kudin mm. wato da dalar amurka da dalar amurka so ai yadda kaga in kaga yanzu lokacin da kudin duk ai farashin din duk haka yake amma da yake mu naira mu ne ke lalacewa mm. yanzu inda naira lokacin buhari gwamnatin eh, eh, yaraduwa mm. ana magana ne da 190 ne ko da da biyar. Mm. aka zo gullo aka koma da wani abu lokacin wari aka dawo da eh, hamsin a hukumance mm. a bayan fage kuma ana sai da ita shida dari bakwai. so the moment wannan in dai kudin mai kudin man mu an yana shi da dala mm-hmm. in dai darajar naira shi na faɗa maka na farko akan cewa matsalan in yana haɗu ne da darajar kuɗi amma mu ba ma siyan mai da dala turo shi muke namu ne kuma ga rufayin matatar mai ta dangote wadda ta gida ne shi babu yadda in to shine yanzu shine to matsalar da aka samu a ciki shine ake gani tsara fara bude wannan matatin dangote din yana da amfani ga kasar Najeriya yana ba mutane mamaki ma a ce gwamnati ba za ta tsaya tunda wannan matatan za ta iya ta karfin da za ta tace mai zai wadaci najeriya gaba daya har da kasashen makwabta so amma sai aka zo aka samu matsala akwai already waɗanda suke da wannan ra'ayin shigar da mai din ba sa sun bari kuma akwai kasan in zaka lokacin da ake cewa ko ni wasu wajaje wanda shi aliko da kanshi yake cewa ana ya ake cewa akwai wasu wajaje matatan da ake amfani da ita a nan malta akwai waɗanda suke amfani da matatu mai da ba su da ba su da high quality ba su da Eh, man ba shi da inganci ba shi da inganci amma farashin yana da farashin din is a low price farashin din yana da arha eh. mm. so wa'anda mutanen da suke samu wannan ribin eh, wannan kazamin ribin mm. ba sa so a tsaya a tsaya gwamnati ta samu tsari tsakaninta da aliko dangote matatan aliko dangote tana fitar da mai wajen dubu ɗari shida da hamsin mm. mu muna da crude oil kamar yadda ka faɗa ga matatan ya kamata gwamnati ne kawai ta tsaye da shugabancinta ta haɗa ta ce to ok gwamnatin nan ah, ah, aliko NNPC a zo a ba wa Aliko mai in kana so ka sauwaka mutane tun da baka tsaya ka ka rike darajar naira ba darajar naira tana ba ta da naira ba ta da daraja baka tsaya ka yi manajin din wannan mm, an tabbatar naira ta sami kima yawwa baka tsaye da darajar naira ba dole farashin yaro sai ka sake ka ce to aliko za mu sayar maka wannan fetur a farashi kaza don ka sauwaka wa mutane amma an ci ana siyar masa da farashi. Ha yanzu ne aka fara oktoba amma ko yanzu din ma da aka zo aka shirya ba mu san ba mu ga tsarin inda aka ba a sake wa mutane menene negotiation da suka yi ba eh, amma mun san an ba shi tsari ne yanayin kuɗin da aka sayar a kasashen waje in zai ne kamar yanzu a ce dala tana dubu ɗaya da shida mm. in mai yau ganga dala tamanin to kaga za a sayar masa ne a matsayin ganga dala a cikin dala amma a tsarin canjin yau na dubu ɗaya takwas to kaga ya zama ne kamar zai biya ne a dala ne amma a matsayin ya ɗauko dala ya basu zai basu naira ne a matsayin dola to kaga ba rage kuɗi ba ba rage masa kuɗi ba to kaga ba da zai yi ka ce masa ya tun da matacin da shi ma ya karɓi kuɗi ne kasan waje aka shiga da amma yanzu a hawa farashin kayayyaki da da irin wahalar da ake ciki shin ba wani matakai da gwamnati za ta ɗauka wajen ganin abubuwan sun ragu da kusan tumatur tattasai albasa hidimomi da talaka sai kokawa suke yi wajen ganin cewa harkokin da za su ci su sha ma yana nema ga gare su. sai eh, wannan yana da ko a na duniya in aka samu na dole ana magana inflation ne mm. inflation ba sai da ke kira inflation da hausa ya da wata shi eh yawa eh, muna cikin matsalar inflation kuma abun da ya faru kan wannan manyan abubuwa uku da na muhimmanci guda uku wanda shi gwamnatin tinubu mm. za a ce bai manajin ɗin shi da kyau ba wannan abubuwan tsarin canjin eh, yanayin darajar kuɗin da kuma tsarin yadda za a kawo mai a talakawa da kuma tsarin harkar kuɗin wuta so wayannan abu da ya shafi talaka direct wanda kowaye abun na ya shafe shi gwamnati dole ne ta tsaya don wannan abun din yana da matsala mutum ne yana karban dubu hamsin ka ce masa duka daga cikin albashin shi dubu talatin da biyar to lokacin da kuɗin darajar shi dubu hamsin din nan tana nan tare da dala dubu ɗari ne ya eh, sorry dala ɗari to kaga abin da yake saya kamar dala ɗari ne hmm. to yanzu albashin shi ya dawo dubu hamsin ɗin ka bari amma darajar kuɗin ya dawo dala arba'in ne ko dala hmm. talatin hmm. to kaga ka cuce shi da wajen dala saba'in to kaga dole ne inflation ɗin ya cinye masa kuɗi in ka bashi dubu talatin nan kayan da dubu hamsin da ka biya shi albashi kayan da kuɗin shi na dubu eh, na dubu na dala na dubu hamsin da zai sai kayan dala dubu ɗari mm. yanzu ya dawo dubu hamsin da ka biya shi zai sai kayan dubu talatin ne mm. eh, eh dala talatin ne kenan mm. to kaga akwai matsala wannan zai iya kawo tashin hankali a ƙasa kuma zai kamar yadda ka faɗa zai iya kawo mun ga history da yawa a ƙasashen duniya irin wa'annan yawa to dole ne gwamnati ta tsaya bai na ɗaya ba za ka ba mutanen shinkafa ba ka ce a raba shinkafa a ai yadda tsarin babban matsalan din mm. dole sai ka yi manajin wannan ko ka ƙara ka nemi yadda za ka kai tallafi a ƙara production mm. kamar yanzu manoma da wasu abubuwa ka nema ya za a yi mutane su a shiga gadan-gadan mm. a yi a yi tsare-tsare yadda za a yi a ci gaba da kamar noma da wasu production din abubuwa na yau da kullum. Mm, a dr awa gonga a duk da yake na son shugaban kasa bola ahmad tinubu a lokuta daban-daban ya sha bayyana shi kan shi baya jin daɗin halin da ake ciki amma dai kusan yanayi ne aka fada ciki bayan da aka iya a cikin irin matakan da yake son yake ɗauka domin sauƙaƙawa al'umma har da batun na a samar da cewa ƙananan hukumomi sun sami 'yancin gashin kai wadda al'umma daga ƙananan hukumomi a karkara za su samu su samu sauƙin rayuwa shi da kan wannan matakin na shi eh, wannan matakin din da har aka ce eh, na eh, koli kotun koli ta ba da ta ba da shari'a ta ba judgment akan cewa bi wannan tsari na ba hukumi ba wa hukumomin gashin kai yana da matukan amfani kasar najeriya duk kasashen da suka shiga ba ba kasar da za ta shiga ba a ce ƙananan hukumomi ba sa ba sa cin gashin mm. kansu mm. yanzu ka bari baka misali mm. ka je ko dubai din nan ko london yanzu a ce local aikin da london wannan municipality ne ko new york municipality take yi ko inda take da shi ya fi jihohi ya fi jihohi goma sha biyar don harkan eh, environment na harkan tsarin muhalli harkan mutane da ke shafan rayuwa da rayuwa da mutane akwai amfani amma ka ce kai governor su ba su gane ba ne su suna ganin shi ne a matsayin kawai eh, kudin da ake bada wani allocation ba haka bane harkar hukuma hukumar eh, local government ya fi karfin wannan kudin da ake bayarwa daga abuja domin mutane ne suna cikin kauye ba su san me ke faruwa a kafatar ba kuma yawancin wayannan gwamnoni din mutane ne wanda suka aiki abuja ne wasu ba su san yanayin wannan jiha din ba sun zo ne bisa tsarin demokradiyyar mu ko party mu sun sun da gwamna bai san me yake faruwa nan local government din ba sai ya zo a sai gwamna ya shin shi abun da yake so za a yi duk abun da za a yi wannan local government din ko maybe 30 ko 25 sai an zo capital an sanar da shi kuma mutum zai zo ya dauko ko abokin shi ne wanda mutane ba san shi ba wanda mutane ba san halin shi ba ya ce shi ne zai da musu Eh, wannan chairman na local government a wannan waje mm. akwai amfanin wannan gashin kai na wannan local government wanda shi Bola Tinubu ya yi fushi kuma it's very very important gwamna ba wai don su kansu ba eh maybe revenue din da ake wannan june ka ba mutane kudin su yanzu local government in chairman mutum a local government din shi zai iya je samu chairman ya je yaya me yake faruwa me an ba da kuɗi yanzu a kowace local government kamar wasu jiya za ga local government an ba su miliyon 400 a wata amma a cikin miliyon 400 nan sai a kira chairman a ce an baka kai karge miliyon biyar ka ɗauki ka biya albashi ko maybe miliyan 20 amma yanzu an ce an bude musu asusu su kananan hukumomi su su sarrafa waɗannan kuɗaɗe eh to shine yanzu ake ai yana faɗa maka illoli amma har yanzu bamu gani a ƙasa ba mm-hmm. bamu duba ba sai an duba a ga implementation inda shari'a supreme court ta faɗa ina baka labari ne munin wannan abun ne mm-hmm. miliyan 400 na fa za a ɗauko ne maybe ya cire miliyan 5 an biya albashi miliyan hamsin. a ɗauko a kai ta waya join account a capital gwamna zai je wasu business ɗin shi da wasu abubuwa ma da bai shafi wannan hukumar ba ce kamar gina wata eh, wata gida a abuja ko ya shiga harkan jiragen shi tafi kasan waje da wasu abubuwa so amma in yanzu a ce local government ce mana miliyan 400 ne hannun shi eh. ai kowa zai je samu local government ce to me kai da wannan miliyan 400 in ka ɗauki miliyon ɗari uku ka shigar a cikin ƙauyuka da lokacin local ne. a kowane wata a ce ma ka ɗauki kowane matsala ɗaya ka ɗauko matsalar harkar yunwa ka sa miliyon ɗari biyu a wannan wata ka ɗauko harkar matsalar eh, eh, problem na tsaro ko hasanar hasanar agri a local government ka sa kowane wata kana sawa kana sa wallahi cikin shekara ɗaya za a samu canji amma gwamna zai zo ya dauki wannan kudaden ya je ya sa su a wannan joint account shi ma bai san ya aka yi ba wasu abubuwa da ba su da ma'ana wannan local government kauyukan din ba su san me yake kawo da wannan kudi ba asali ma shi ya kawo wannan matsalar tsaro da ake gani a yawanci arewacin Najeriya eh, Dr. Awal Ganga a wannan matsalolin da ke faruwa duka kusan matasa sun fi sharraɗi kan hali da ake ciki asali ma har a watan Agusta ne gabata an gudanar da zanga-zanga domin ganin an samu sauƙin rayuwa shin matasan nan wata ya kamata su taka mu wajen ganin daidaita al'amuran najeriya ba tare da gudanar da zanga-zanga ko kuma daukar doka a hannu da tashi tashi hankula da yi eh, matasa zan eh, ma matashi ne dukan mu dukan mu muna cikin wannan matasa matasa domin abin da nake fada kamar mm. koyaushe ah, akwai effort na matasa su haɗa kai mm. su ga wannan canji ne don abun da aka duba kaga ah, misalin da ake bayarwa mm. marasa ne daga 1999 nan da aka bada aka koma mulkin demokradiyya zuwa yau shekara waje 22 kudin hmm. da aka samu fa an samu kudi wasu suna hasashe ba tabbatar ba amma ya fi dala triliyon biyu zuwa uku wanda ko da an share na ƙasa hmm. in ya ka ɗauki dala triliyon ɗaya a shi najeriya ba komai hmm. wata filin allah ne wallahi za a gina najeriya a sa ruwa a sa komai amma cikin wallahi mana sani da mata wannan abu na majalisar ɗinki dole su faɗa a cikin wannan shekara ashirin da biyar da babu an ban da samun wannan fiye da tiriliyan uku nan mutanen nan a cikin shekara ashirin da biyar nan babu wata matsala a ce wannan matsalan an ga bayanta wannan matsalan sun same ta a ce an samu lokacin da suka hau sojoji an samu matsalan eh, man fetur an samu matsalan wuta an samu matsalan yunwa a ce wannan uku an ɗauko matsalan wuta an ga bayanta ko na ruwan sha ko na yunwa yanzu eh, bari maka misali kamar rwanda mm. da morocco mm. yanzu su a ƙasansu matsalan a ce an ɗauko harkar matsalar ruwa maza mm. yanzu a ce dai mutum a cikin ƙasar a ce akwai matsalar ruwa babu watakila kudin ba su da kamar hmm, ko ba ku da yawa ai kudin da kuma kudin da suka samu mai bai cikin shekara 25 na bai kai dala biliyan 50 ko ɗari ba in kai lissafi mu muna magana triliyan uku ne ba kuma triliyan uku nan fa bari baka example bari baka misali na wuta hmm. lokacin abacha abacha ne ya kai Najeriya eh, ana magana 5000 megawatts hmm. bayan da abin na mulki abacha ba to bayan shekara 25 satin da ya shige ko satin da shi mm. ana magana ne minista yana yana alfahari mm. yana cewa yanzu najeriya tana da ta samu wuta don kwanakin bai abun ya koma dubu biyu mm. dubu ɗari biyar dubu uku yanzu ne sati biyu da ya shige aka samu wutan najeriya ta dawo dubu biyar da uku bayan an kashe kudi wato shekaru 25 bayan mulkin <laughs> abacha din ma na mulkin soji wato bambancin da aka samu da takara kuma an kashe fiye da biliyan dala biliyan 30 ko 40 a wannan harkar har yanzu ana kashewa amma kawai wutan da ake amfani da ita yanzu ana wani ana baka misali ne ka bar wasu sauran harkar mm. yanzu kamar ka ji ka ga wasu kasashe a ce ma irin kamar malaria mm. ka ɗauki ko dala biliyon hmm. ɗaya a ce ka da zaman iya tsoron nan kun ga bayan ta a ƙasan ku duk wa'annan ko a ce harkan eh, ilimi hmm. ko a ce harkan so wa'annan mutane an ganin shekara ashirin da ko kai ne yanzu mutum ya ce maka yana gudanar da wasu ayyukan tafiya hmm. yau da kullum ka ba shekara ashirin da biyar ka ba shi kuɗi ka ba shi komai ya kasa ba za a ce wannan abu fa a cikin shekara ashirin da biyar ina mutanen nan ok mun yi ya ake cewa eradicated hmm, wasu an kawar da wani abu eh. babu matsala ko ɗaya da suka kawar shekara 25 shi yana ake gani wasu matasa suna gani mai irin muna da wannan ra'ayi ya kamata matasa su bayan haka ma bayan wannan ma a ce ma ma eh, bayan shekara 25 da wannan kudaden an bar ma yadda muke hmm. amma abu ma ya dawo abun ma ya lalace kamar yanzu ka ga muna magana harkan canjin kuɗi ne hmm. kuɗi lokacin da suka hau ana magana ne lokacin abacha dala naira 120 ne hmm. lokacin abdulsalam hmm. abacha yanzu ya dawo shida ana maganan eh, eh, matsalan da da mutane kansu haɗe arewaci a nuna ba da misali a lokaci a kudu da akwai dan wannan division tun tunda ba za a ce ba to lokacin prole na division na yorubawa harkar abiola da kuma nya akwai dan wannan bambancin amma dai muna ba da misali a arewacin najeriya arewacin najeriya mu matsala jokin nan za ka shiga lafiya lau kowa kan su haɗe Eh, fulani kanuri hausawa babu wai ma mutum mai ce ma sai dai kawai a dinga wasa yanzu ko tv ne da fulani zaka ce kawai tv zai dauki shanun fulani ne ya ce shi aka kawo magana mun cin nan sai ce mun ci an cinye ana wasa ana dariya amma yanzu fa yanzu bayan shekara 25 ba a gama cici da juna amma ana kokari ma kawo yakin ba sa sarewa an raba kan eh, boko haram sun zo an zo an kawo banditry a arewacin najeriya an kawo matsalan yaƙi tsakanin eh, eh, ya ke cewa settlers and indigenous wato baki wanda da ganin baki ne da kuma yan asali da eh, yan asali an kawo yanzu ta je su fara su kutu ba su ma wannan matsalan ba amma ina mafita kan wannan halin da ake ciki da yake lokacin na ta kore mana shi menene mafita kan eh mafita dole mutane su hada kai ah, a rike shugabanni a hold them accountable a yi holding su accountable mutane kuma su hada kai don irin wannan matsalolin in lokacin dubi alamu suka nuna a hasashe abubuwan da ya fi faruwa da irin wannan matsalan da mutane suke shiga in ba an haƙuri ba a duba a duba yadda za a solving mai yawanci ana za ga an shiga kan eh, rikice-rikicen ƙasa ne bayan da in aka zo aka yi yakin kuma abun zai fi lalacewa don eh, za a tsaya a yi holding shugabanni for accountable number one number two kuma dole shugabanni ba su san fa wannan matsalan in zai iya rusa ƙasan in ba su tsaya sun solve mutum yana baya da bunda zai ci kaga zai shiga ba dole yana jin yunwa albashin shi ba zai kai shi shekara kwana talatin ba cikin asati da albashin shi ya kare ya zai da rayuwar shi yana cikin matsaloli da wasu abubuwa shi sa hukumomi ke iya bakin kokarin su musamman da shugaban kasa bola ahmad tinubu da to amma dole a gani a kasa mutane ba wai za ka yi magana ba ne mutane za su gani a kasa at least ka duba da farashin abubuwa baya haurawa abubuwa su tsaya dole a matsayin shugaba ka tsaya ka ga mutane at least wannan basic abubuwa din an samu an solving din ta duk amma na ganin ku matasa ku ne ke hana ruwa gudu wajen abubuwa su tafi da ya kamata da abin da za a yi in ana so a cin wata manufa ko ta kirki ne ko ba ta kirki ba matasa ake zuwa a haya su zo su a ringa aikata ba daidai ba shin har yaushe matashi zai zama na ya amfani da tunanin kansu wajen gudanar da abin da yake shi ne eh, shi ne muke muna da wasu ƙungiyoyin da muka fara mu ma muka fara kamar kan tafiyar su matasa da sauransu don a wayar da mutane a mm. siyasance mm. a nuna musu fa kar ka yadda da wannan tsoffin su amfani da kai a baka taliya a baka wasu abubuwa bayan shekara hudu kuma abubuwa ya lalace mm. yawancin ba su waye ba ne ba su san eh, dole sai an tsaya an wayar da kansu a nuna musu fa wannan ka jimre ka nemi shugaba na gari a samu wannan canji din tun mutane ba sani ba suna gani ne aka ce maka shekara biyar mutane ba su ba an cire shekara biyar cikin cikin shekarunka nawa ya rage ko an ƙara maka shekara biyar. so dole ne irin wannan hakan tafe matasan nan da muke gudawa mu gani yaya za a samu wannan canjin a sawake ba kamar aka je wasu ƙasashen a sace canji sai da yaƙi ko da wasu abubuwa ba za a canji dinnan a nemi mutane na gari a samu matasa su tsaya su jajirce wannan abin da yake tafiya kamar in forms of protest ne tunda protest aka ce karka fita kan hanya za a tura sojoji a kama ka to akwai wani form of protest mun gani shi sudan a senegal mutum ne mai aiki haka haraji ne bai da ko naira ya ce abin da yake faruwa kasan nan yadda 'yan siyasa suka rike kasan nan ba su ji daɗin abin ba yadda yake faruwa suka haɗa kan matasa aka kwace mulki kuma ana tafiya ne rashin hanyar demokradiyya yawa eh. hanya da ya dace so mm. za ah, dole ne wasu ne cikin matasa irin mu din mm. za mu haɗu mu kowa yadda kan matasa don matasa mm. su ne kashi 60 a ƙasar nan kuma su suke da fico a gaba in ka bari ƙasa ya lalace kaga kai ne kake cikin wahala eh. Allah rufa asiri Allah ya kawo mana kashe da mu bar mu dan gudu layin taro ga masu kallo da sarari duk da ke lokaci na ta kokarin ya mana halinsa ah, saboda rashin soma a <clears throat> kan lokaci ko kuma don wata tangarda karar to bari ga wani mai kira da farko hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam ya suna malamin ko daga ina ke kira suna na da mai biro ya dace amma daga nan gari lokal game wace jiha kenan eh gari lokal game na jihar Kano to daga gari lokal game jihar Kano muna da daga bismillah eh gari ba mm. eh to alhamdulillah wato manyan gaji ba fa ganin akwai wasu isassu wanda su suke juya ƙasar su yi sa suka ji na ƙasar ta zauna ba sa kan ci gaba talakar saboda abin da ya zaki haka kaga wannan suna ƙasar da na akwai lokacin da aka yi ba mai ba ingantacci ba ne aka yi ba aka ce ba za a san mai dala ba sannan kuma aka kuma ɗiban bayan wannan aka ce ba ne ba ne da isa da ke tsarin sauki akwai wasu da su masu akwai wata da za ku mana wanda da mai sun mu yau zama wata da za ku gaya mana wanda ba mamaki muka da ba ta karyar da mafuka daga cikin wannan matsalar da muke ciki saboda muna da yan majalisu sa a takaice amma yau da zo sai muka ce duk ba abin da kyau girmamawa da yawan sannan za ku ji sun suna fasantaru a kai amma mu mun zama ihu gare ana ɗauka wannan kafa irin ki ba kabir yadda da garo to malam kabir daga garo karamar kumar garo a jihar eh, kano muna godiya sosai a eh, da bayyana ra'ayinka to ga wani maka layi hello wa alaikum salam ya suna malam ko daga na yake kira suna sa da ina daga da Allah To Malam Jamilu daga jihar Neja muna tare ka bismillah. To abin da ke faruwa game da aki ne a rayuwa. kamar yanzu da ka buga yadda da kai da kaza ba mu ko daga na ke kira to muna fata muna ma fata alheri ya malamin kuma daga na ke kira da to kamar falanci muna tare da kai bismillah hmm. da ake na a gari na. Gaskiya ta gana shirye-shiryen waɗannan mutane wanda za ta fi ɗan kasuwa su samu a tambayar mm. da nake yi. Su makatun man gardar na gwamnati aikin ne suke yi wanda ita gwamnatin ba za ta gyara su ba. Mm. Saboda idan ta duba a mulkin gwamnatin baya an ware kuɗaɗen da aka ce za a gyara matatu har ma a gina wasu ba a gyara ba kuma ba a gina su ba. Mm. Kuma yanzu nan ma ake maganar cewa ana fita da shi waje ana dacewa in ka duba za ka ga kamfanoni ɗan ƙasar ne suka kuɗa kamfanoni a ƙasar waje. suke kasuwanci shi ne a kodayaushe kafafuwan da ake da a najeriya mm. zamba da cuta da rashin kyakkyawan shugabanci da kan sa komi ya kan kafar da a najeriya yanzu in ba a ci a kasar najeriya ne aka ce aka gina ana tace ba manna a najeriya ana yin komi a Najeriya ba da za a yi a cikin Najeriya zai ce da tsada kamar yadda za a ce ba wasu kasashen da da sauki ba a cikin Najeriya an kaɗe da shi da tsada. Muna fatan Allah ta za a samu da sauki da kuma ci gaba ba kowa yana zai shi da lafiya da kwatan ba ku tashi lafiya da mu'amala da wani da kuma ci gaba. to kwarai da gaske muhammad kama palestine a kusan wanne ya kama karshen shirin namu na ina dalili da kawo gonga ka jira ayin jama'a me zaka ci a gurguje ok a gurguje abin zan faɗa na ji hmm. wannan akwai eh, magana shi garo hmm. da ya yi magana akan magana matacin dangote matacin eh, dangote hmm. yana da mahimmanci ga tattalin arzikin najeriya don in ka ga abu ne da kana shigarwa daga kasar waje yanzu kuma an samu dama dan ƙasa ne ya gina ta mm. ya mm. gina ta da dala biliyan 20 mm. to dole ne gwamnati ta taimaka gwamnati ta ah, ta taimaka masa ta yi aiki da shi da a samu nasarar harkar a ce dai wannan abu ne ana yi kama abu ne kana yin ta a gida ya fi ka shigo da ita daga waje tunda gwamnati ta kasa wajen shekara sha biyar ko sha biyu ta kasa gera matatun manta su dole ne ya kawo wajen kusan shekara ta wajen lokacin obasanjo ne ƙarshen mulkin ma uh, shugaban ƙasa janar sani abacha eh, so a ce dai wannan mutumin ya zo ya gina gwamnati ta ba shi haɗin kai hmm. kar ta dinga biya wasu 'yan kasuwa masu neman riba hmm. a ce wai ana kawo wa'annan duk wata matsala ta zauna da shi ta haɗa kai da shi kuma hmm. magana harkan wannan crude oil loan da ake ɗaukan mai a ɗauko mai a sa a bada a loan mm. a bashi a bada kurkul a daina yanzu kwanan nan ba harkokin cikin harajin dangoten bane aka mm. cire bai wuce kashi biyar ba kashi goma mm. ya yi hanyoyi wanda za ta amfani da wajen biliyan ɗari da wani abu gara a taimaka wa masana'antu irin na su dangote a taimaka a yi aiki da su nnpc din nan harkar wannan na kana ra'ayin a sayar da matatun man fetur na Kaduna da Fatakol da wannan ba wannan yana da faɗi don wannan ma abin da ya kamata ma gwamnati ta yi harkar downstream ake kira hmm. kamfanoni ma da suka sani kamar su Shell da Chevron hmm. ba sun je sun tsaye da wannan matatun su na wanda suke na gidajen mai hmm. amma NNPC abun mamaki abun da ya ba mutane ma suke ganin matsalar ma ba ta ba npc fa ta karbi bashi ana ta siye kamfani kamar wanda ake cewa wando hmm. ta karbi bashi dala 150 miliyan dala miliyan dala tana biyan kuɗi ruwa a dala ta siye gidajen manta bayan shekara ɗaya aka zo ba a sani ba aka ɗauko ma'aikatan wannan wando din aka sake dawo da su kamar an saya abu ne hmm. aka sake mayarwa to akwai kuma daga ce hmm. wannan da ya faɗa na tsadar rayuwa so dole ne gwamnati ta riƙe muhimmanci sosai wannan na niger Eh, jarilu da kuma kamar dole gwamnati ta samu muhimmanci akan tsadar rayuwa shine abun da ya faru ya kawo juyin juyin hali a faransa shekarar 100 da shi ya kosin revolution a russia shi ya kosin ma aka samu problem a china su dole ne gwamnati su tsaya su duba mutane irin wannan matsaloli din su tsaya su dage su ga mutane an rage musu wannan wahalar da suke ciki to muna godiya kwarai da gaske kusan wani ya kawo karshen shirin namu da na ina dalili muna godiya da a awal gwanga da ka samu damar shigo shirin namu na ina dalili to a madadin babban bako namu dr awal wanga masani kan harkokin tattalin arziki da kuma jami'an da suka taimaka jan ganin shirin ya zo muku a injiniyar rabi wadda ya waɗannan hotuna a <clears throat> ah, malam shehu shine sarrafa na hotuna ni sami sani da na shirya na na nake cewa sadu alheri